ya haifar da rigima a gidansu Shehu Ibrahim domin already gidansu Shehu Ibrahim an samu halifa an nada mai gadan alaji an nada mai gadon babansu to amma wannan sai zai ce Ibrahim ba shi wancan ne halifa ba kai ne halifa sai ya ce amma kar ka bayyana kanka sai idan ka ji labarin mutuwata wannan labarin gaba ɗaya yana cikin wannan littafin ya ce idan ka ji labarin na mutu to ka bayyana kanka ka ce kai ne halifan tijjaniya to haka kuma aka yi abdullahi shanjiti da ikoma gida shehu ibrahim bai gaya wa kowa cewa shine sahibul faidati ba har sai da ya ji labarin rasuwar abdullahi shanjiti yana jin labarin abdullahi shanjiti ya mutu sai abin ya dace da lokacin maulidi to kuma kal'ada an kasance idan ana yin maulidi a gidansu shehu ibrahim shi shek ibrahim shine yake fitowa ya kasidu zai karanta alburda zai karanta hamziya zai karanta sauran waƙoƙi na yabo da suke yi lokacin maulidi shi kuma yayansa tunda ne malami zai fito zai yi karatuka na yiwa da sauransu to an zaci abin da zai faru kenan ana dako jama'a sun haɗu an zo maulidi lokacin shehu ibrahim bai fi shekara ashirin da biyu da uku ba shekara ashirin da hudu da yawa kawai sai ya fito ana jiran zai fara kasida kawai sai aka ji ya hau mimbar yana cewa murtafi'an wa qala murtafi'an sautahu kawai sai aka ji Shehu Ibrahim ya daga sautin sa yana dan karamin yaro a gidansa yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane man arada shaykha tijani duk wanda yake son ya sadu da Shehu Tijjani aw arada jaddahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ko yake son ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa falyatini to gurina zai zo ya taho gurina wa yau ma yawma khalifatu tijani a yau ni ne halifan shehu tijani ga yayansa kuma shine halifa amma a ranar sai ya fito sai ya nada kansa aga wannan ya saba aslan da yadda ake nada halifa ma a cikin ɗarika. shi shi ya fito alanan ya nada kansa sannan ga yayansa shine halifa mai ci wanda idan a ce akwai wani mukami ko wani hukunci da aka tanadar ga wanda ike yi wa halifa na ɗariƙa munkiranci wannan shine na farko kuma a gaban jama'a ya zo ya alanta cewa duk wanda yake son shehu wanda ruhul adab ɗaya ne daga cikin shahararrun littattafai na shehin malami shek Ibrahim Inyas wanda ɗaya ne daga cikin takaitattun littattafai da aka rubuta su inda ba su da yawa amma suka ƙunshi bayanai masu tarin yawa musamman waɗanda suke da alaka da tariƙa kai tsaye da kuma bayani akan abin da ya shafi ladabi da yake wajibi wa ɗalibi ko muridi a cikin tariƙa da ya mu'amalanci shehinsa da shi babu shakka wannan al'amari ne mai girma a cikin ɗariƙa kamar yadda 'yan uwa wanda za su kasance tare da mu a cikin karatun wannan littafi ah, za su ji abubuwa da suke mabambanta da yawan gaske a cikin wannan karatu na shi a wannan littafi na ruhul adab wanda in ba a manta ba a yan kwanaki kaɗan da suka wuce ko wata ɗaya da akwai shela da muka yi ta ta yi ko a ce ƙalubale da muka yi ta yi ga ma'abota ita wannan ɗariƙa wacce shi wannan littafi ya fito daga cikinta akan cewa akwai littattafai da aka rubuta a cikin matafiyarsu wanda suka ƙunshi aƙidunsu da kuma koyarwarsu su fito su karantar da littattafan nan suka ƙi to wannan ta bayu zuwa ga fitowa a fara karanta da littattafan kai tsaye daga farko zuwa ƙarshe daga farko zuwa ƙarshe insha Allahu ta'ala wannan kuma shine matakin da zamu bi ɗaukan kowane littafi mu karanta shi daga farkon sa zuwa ƙarshen sa wanda wannan zai bayar da damammaki masu tarin yawa musamman ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke son su san haƙiƙanin abubuwan da suke faruwa a cikin waɗannan saɓane-saɓane da ake ta samu tsakanin ƙungiyoyi kaza na addini waccan ɗariƙa waccan jama'a su ce kaza shin ina bakin zaren yake shin ina aka samu matsala shin ina ne aka yi baran-baran da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda har ya bayu zuwa ga samuwar irin waɗannan saɓane-saɓane masu tarin yawa don haka ‘yan uwa masu albarka ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye zan gabatar mana da shi wannan littafi littafin kamar yadda muka sani sunansa ruhul adab ruhul adab wannan eh, mataninsa ne gashi urjuzatu ruhul adab ba mu ganta wanda wannan littafi eh, mawallafinsa shine Sheikh Ibrahim Inyas wanda bisa al'ada Sheikh Ibrahim Inyas mutum ne da ike sananne suna cewa al-ma'ruf la yu'arraf mutumin da yake mutane sun san shi aka ce Sheikh Ibrahim kusan kowa ya san wa Shehu Ibrahim amma ya ya gudana bisa al'ada cewa duk lokacin da za a karantar da littafi akan dan yi tsokaci ɗaya biyu ko uku cikin abin da ba a rasa ba na tarihin rayuwar mawallafin littafin domin wanda zai saurari karatun littafin ya san cewa littafin nan da za a karanta min littafi ne na wani asalin sunansa sunansa a sheikh ibrahim ibn abdullahi ibn muhammad ibn madimba ibn bakar kakansa shine sunansa madimba madimba ibrahim ibn abdullahi ibn muhammad ibn madimba ibn bakar a senegali alkaulahi an haife shi a cikin ƙasar senegal a wani gari ko wani ƙauye ana cewa da shi taiba wanda yake kusa da garin Kaula a shekarar 1900 1900 uh, kuma wannan ya yi daidai da hijira tana da 1320 kuma ya rasu shekara ta 1975 wanda ya daidai da hijira da da biyar. wannan yake ba mu hoton cewa shek Ibrahim ya rayu tsawon shekara 75 kenan a duniya gabaki ɗaya Sheikh Ibrahim kamar yadda muka sani an haife shi a cikin wannan ƙasa ta Senegal a garin Taiba ƙauye ne da yake kusa da garin Kaulaha an haife shi a wannan gari ya taso a gaban mahaifinsa ya taso a gida wanda yake gida ne na makaranta gidan ɗariƙa tijjaniya domin babansa halifa ne guda ɗaya daga cikin halifofi na ɗariƙa tijjaniya da suke rayuwa a cikin wannan gari na senegal akwai manya-manyan malaman ɗariƙar tijjaniya to babansa ɗaya ne daga cikin halifofi na ɗariƙar tijjaniya a cikin wannan gari an haife shi a cikin gida wanda yake family house ne da akwai yayye a gidan yana da yayye mata yana da yayye maza yana da yan uwa don kusan a cikin gidan Shehu Ibrahim shi ne ɗan ƙaramin yaro a gidan ka iya cewa da shi ɗan auta ko ka iya cewa dai da shi ɗan ƙaramin yaro ne a gidansa lokacin da yake rayuwa a cikin wannan gida wannan ta sa lokacin da rayuwar mahaifinsu ta zo ƙarshe babansu da ya rasu Sheikh Ibrahim bai samu an bakilta masa wani aiki mai girma na ɗariƙar Tijjaniya ba domin lokacin da mahaifinsu ya rasu yana ɗan ƙararramin yaro shekararsa ba ta wuce shekara ashirin da biyu ba shi ne gejin shekarunsa lokacin da mahaifinsa ya rasu wannan ya sanya a lokacin da mahaifin ya rasu sai aka sami babban wansu ana cewa da shi Muhammad Muhammadul Khalifa sai aka nada shi a matsayin shine halifan gidan su Shehu Ibrahim wanda mun san yadda tsarin khalifanci yake a cikin dariƙar Tijjaniya kai baka da ikon ka zo ka nada kanka kace ka zama halifa wani ba shi da ikon ya zo ya nada ka ko dan su da su ne wakilan Shehu Tijjani su ne suke da alhakin su ce sun nada wani muqaddami sun nada wani a matsayin shine a khalifa to bayan rasuwar mahaifinsu sai aka naɗa yayansa Muhammadul Khalifa a matsayin shine halifan gidan Tijjaniya na garin Taiba a cikin garin Kaulaha a nan ƙasar Senegal. Wannan ta sanya uh, Sheikh Ibrahim ya yadda da shugabancin yayansa uh, Muhammadul Kabir ko uh, Muhammadul Khalifa. To, idan kana son ka fahimci ya aka shehu ibrahim ya taso ya aka yi lamburansa suka burinkasa haka zaka gane wannan idan ka karanta littafin kashiful ilbas da kuma cikin littafin rimahu na umarul futi a ciki sun kawo wani labari akan cewa shehu ahmadu tijani ya ba da labarin cewa da akwai wata faira ko wata kwaranya da za ta zo wa al'ummarsa lokacin da mutane suka tsinci kansu a cikin kunci da matsi da takure to Allah zai kawo wata kwaranya wata korama ita ce suke cewa da ita alfaida wanda daga nan aka samu asalin faira da zaka ji ana cewa su wani yan faira ne a wani ɗan faira ne a wani ba dan faira ne. to asalin wannan faira ɗin ta fito ne daga gurin Shehu Tijjani kamar yadda shi Mal Ibrahim Inyas a cikin wannan littafin gashi na Kashiful Ilbas idan ka buɗe shafin sa na 87 87 page 87 zaka ga Sheikh Ibrahim ya bada labari yake cewa Shehu Tijjani ya ce ta'ati faidatun ala ashabi faira za ta zo ga al'ummata wata kwaranya za ta zo wa al'ummata za ta zo wa sahabbaina hatta yadkhulan nasu fi tariqatina afwajan afwaja har a zo wata gaba da zaka ga al'umma sun zo suna shiga cikin tariqat tijjaniya jama'a jama'a to wannan faira da yaushe ne za ta zo da yaushe ne za a samu wannan fatahi wannan buɗe a cikin ɗariƙar tijjaniya to wannan buɗi ko wannan bayani da shehu ahmad tijjani ya yi ibrahim ya kawo cikin kashiful ilbas sai ya sanya da yawa daga cikin malaman ɗariƙar tijjaniya sai suka dinga yin da'awar cewa su ne ashabul faidati wannan faira da shehu tijjani ya da tarihin zuwanta wannan faira da shehu tijjani ya ce za ta zo al'umma za su shiga cikin ɗariƙa da yawa umarul futi mai littafin rimahu sai fara yin da'awata ya ce shi ne ma'abocin wannan faira ya ce yana fatan ya zama shi ne kamar yadda ya ambaci wannan cikin rimahu bayan malam umarul futi ya yi da'awata sai kuma ka samu muhammadul hafiz shi ma malam muhammadul hafiz ya yi da'awa ya ce shi ne sahibul faidati amma sai dai kash shi ma bata bayyana cewa shine sahibul faidati ba bayan Muhammadu al-Hafiz sai aka samu wani shehin malami ana cewa da shi Abdullahi Shanjiti malam Abdullahi Shanjiti sai yayi da'awa cewa shine sahibul faidati to yayi da'awa cewa shine sahibul faidati wata rana yana garin sa kamar yadda malam Muhammad Awwal Zaria ya bada wannan tarihin da nake bamu a cikin wannan littafin Hayatu Gawthiz Zaman ya bada wannan tarihin saboda tarihin yana da tsayi ya bada labarin tun daga kan kusan shafi na bakwai yake cewa shi malam Abdullahi Shanjiti sai yayi da'awa cewa shine sahibul faidati yace wa kadhalika Sheikh Abdullahi al-Mazkur ash-Shanjiti idda'a awwalan kaunahu sahibul faidati yayi da'awa cewa shine ma'abocin wannan faira da Shehu Tijjani ba da labarin ta wa hina da'a zalika lokacin da shi malam abdullahi shanjiti yi wannan da'awa sami'a hatifan ya yaqulu kawai sai ya ji wani mai kira daga ne daga kawai iji sauti yana gaya masa shi abdullahi shanjiti kaman ka ce daga halara ake kiransa amma ba tare da ya ga mai yin kiran ba kawai sai ya ji ana cewa da shi laisa anta laha kai abdullahi shanjiti ba kai ne sahibul faidati ba walakin sahibu hal'ana maujudun fi senegal sai dai ka sani cewa ma'abocin wannan faira a yanzu haka yana nan ya samu an haife shi yana ƙasar Senegal a raye wannan tasa Abdullahi Shanjiti sai ya fita daga garinsa a Shanjit sai ya tafi ƙasar Senegal neman sahibul faidati to da izo wannan gari sai dinga yawo gidajen halifofin ɗarikar Tijjaniya na wannan gari shin ina sahibul faidati yake bai samu ba har sai da ya fidda tsammani ya fidda rai da cewa zai ma samu haɗuwa da wannan sahibul faidati din saboda haka sai yanke shawara cewa zai koma garinsa tunda bai samu ganin waye sahibul waqti ba to sai aka yi masa ilhama ya koma masallaci a shafi na takwas ya koma masallaci ya roki Allah cewa Allah ya nuna masa to da Abdullahi Shanjiti ya shiga masallaci ya fara addu'a yace ya Allah ka nuna min wane ne sahibul faidati din nan to sai sai ƙara jin wannan hatifin ya masa kira cewa kai Abdullahi Shanjiti bai ga mai masa magana ba kalli sama zaka ga wani haske idan ka ga haske to ka bi wannan hasken zai kai ka gidan su sahibul faidati haka akai Abdullahi Shanjiti sai wai ya fito ya bi hasken yana ta bin hasken haske na ta tsallaka gidaje har sai da aka bi gidan su Shehu Ibrahim Inyas wannan haske sai ya wada cikin gidan su Shehu Ibrahim da hasken ya fada gidan su Shehu sai yayi haƙuri tun da tsakar dare ne lokacin har sai da lokacin sallar asuba yayi an buɗe gidan su Shehu Ibrahim Shehu babansu ya fito sai Abdullahi Shanjiti ya gaisa da baban sai ya ce ni matafiyi ne na yi cewa ni ne sahibul faidati amma ka ji abin da ya faru sai na ji hatifi ya kirawo ni ya ce da ni ba ni ba ne ba na biyo wani haske kawon a gidan nan sai ce saboda haka dole sahibul faidati yana cikin gidan nan da Allah fito min da 'ya'yan gidan to daga nan sai aka fara fito da 'ya'yan gidansu shehu ibrahim wannan ya sunan sa, wani wani ba shi bane har sai da aka zo kan shehu ibrahim wanda yake shine ɗan karami a cikinsu sai aka nuna masa shi sai ya ce wannan ma danka ne ya ce ɗana ne sai ya ce baban to zo ka ji sai ya gefe sai ce da shi to wannan shine sahibul faidati shine halifan Allah a ban kasa wannan sai baban ya ce wai al'amari ya girma sai ce to amma ka ja bakin ka shiru wannan sirri ne kada a gaya kowa abdullahi shanjiti ya ce shi kenan sai ya koma gida tunda ya ga waye sahibul fa'idati ya ga gidansu shekara ɗaya da komawar abdullahi shanjiti gida sai mahaifinsu shehu ibrahim ya rasu a lokacin shehu ibrahim yana da shekara 22 shekararsa 22 lokacin da wannan abu ya faru saboda haka abdullahi shanjiti sai isa ke tasowa daga can garinsu shanjit sai isa ke dawowa garin kaulaha lokacin da izo kaulaha an riga an yi sabon khalifa shine yayan su Shehu Ibrahim Muhammad an masa nadi an mai da shi shine khalifa na baban su saboda haka ya ce wuce su ya zo yayi musu ta'aziyya to saboda haka bayan yayi ta'aziyya sai ce da Allah yana so a bashi daki na bukka ya kwana dakin Baitul Hashish sai aka nuna masa aka ce a babu dakin hashish a gidan nan amma akwai dakin Ibrahim Inyas kusan a haka yake akwai yayi a ciki da abubuwa sai ya tafi ɗakin shehu ibrahim sai ya zo sai ya kwanta yana zuwa sai ga shehu nan ya zo cikin dare sai tashi sai farkar da ibrahim inyas sai ya ce da shi kaga abin da ya kawo ni garin nan ba zuwa nai na maka ta'aziyya ba saboda kai na zo ya ce to me ya kawo ka sai ya ce shehu ibrahim ya ce zuwa nai na ganka sannan na baka bushara da cewa kai ne sahibul faidati kai ne ma'abocin wannan zamanin kai ne wanda kake kai ne muradin Allah to tun daga wannan lokacin sai ya zamana wannan bako Abdullahi Shanjiti ya haifar da fitina ya haifar da rigima a gidansu Shehu Ibrahim domin already gidansu Shehu Ibrahim an samu halifa an nada mai gadan alaji an nada mai gadan babansu to amma wannan sai zai ce Ibrahim ba shi wancan ne halifa ba kai ne halifa sai ya ce amma kar ka bayyana kanka sai idan ka ji labarin mutuwata wannan labarin gaba ɗaya yana cikin wannan littafin yace idan ka ji labarin na mutu to ka bayyana kanka ka ce kai ne halifan tijjaniya to haka kuma aka yi Abdullahi Shanjiti da ikoma gida Shehu Ibrahim bai gaya wa kowa cewa shine sahibul faidati ba har da ah, har sai da ya ji labarin rasuwar Abdullahi Shanjiti yana jin labarin Abdullahi Shanjiti ya mutu sai abin ya dace da lokacin maulidi to kuma kal'ada an kasance idan ana yin maulidi a gidansu Shehu Ibrahim shi Sheikh Ibrahim shine yake fitowa ya kasidu zai karanta alburda zai karanta hamziya zai karanta sauran waƙoƙi na yabo da suke yi lokacin maulidi shi kuma yayansa tunda shine malami zai fito zai yi karatuka na haihuwa da sauransu to an zaci abin da zai faru kenan ana dako jama'a sun haɗu an zo maulidi lokacin shehu ibrahim bai fi shekara ashirin da biyu da uku ba shekara ashirin da hudu da yawa kawai sai ya fito ana jiran zai fara kasida kawai sai aka ji ya hau mimbar yana cewa murtafi'an wa murtafi'an sautahu kawai sai aka ji shehu ibrahim ya daga sautin sa yana dan karamin yaro a gidansa yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane man arada shaykha tijani duk wanda yake son ya sadu da shehu tijani aw arada jaddahu sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ko yake son ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falyatini to gurina zai zo ya taho gurina wa ana al-yawma khalifatu tijani a yau ni ne halifan shehu tijani. ga yayansa kuma shine halifa amma a ranar sai ya fito sai ya naɗa kansa a wannan ya saba aslan da yadda ake naɗa halifa ma a cikin ɗarika. shi shi ya fito alanan ya naɗa kansa sannan ga yayansa shine halifa mai ci wanda idan a ce akwai wani mukami ko wani hukunci da aka tanadar ga wanda ike yayi wa halifa na mun kiranci wannan shine na farko kuma a gaban jama'a ya zo ya alanta cewa duk wanda ike son shehu tijjani ko annabi alaihi salam to guri na zai zo daga yau ni ne khalifan tijjani kawai sai fara karanta baituka wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuld bila buhtani annani khalifatu tijjani التجاني min ahmad al-adnani kawai sai fara karanta wayannan baitukan a gurin yana cewa duk wanda ike so na ko ya ganni to ya zama dan aljanna ba tare da ƙarya ba domin ni ne halifan tijjaniya a gurin ina da kansa ibawo kansa wannan mukami karanta wannan baitin wannan abin ya sanya wa mutane rudani da yawa a take a gurin yayansa Muhammadul Khalifa wanda shine halifa sai ya je ikama Shehu Ibrahim yace da shi ma asabaka ya Ibrahim Ibrahim me same ka me ya samu ka baka da lafiya Shehu Ibrahim ya ce a ni lafiya ta kalau kai abdullahi ah, malam muhammad sai sa aka kama masa ibrahim inyas sai yi cinga cewa wa qala sayyidi muhammad khalifa wannan shafi na biyu sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane <clears throat> kullu man alima shay'an min dawa'il jinni duk wanda isan wani abu na maganin aljanu falyu'inuni bihi to ya taimake ni da wannan magani na aljanu saboda yana zargin cewa shehu ibrahim aljanu ne suka kama shi yace to duk wanda isan yadda ake maganin aljanu falyu'inuni bihi to ya taimaka min da shi wata hayyaran nasu yace mutane suka shiga cikin rudu da rikici wasara ba'dhum yatahallaluna sai sashen su wasu suka fara yin hailala wa yatahawqaluna wasu kuma suna ta cewa la haula wala quwwata illa billah ai fara da wannan mutumin wa yatarajja'una wasu suna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa tilkan tilkal laila suka kwana a wannan wa wabatu tilkal laila suka kwana a wannan dare ba'dhum yaqra'una surata yasin wasun su suna ta karanta masa suratu yasin da ma'anar cewa suna masa ruqiya wabaduhum surata wa suratal kafi wasun su suna karanta masa suratul kafi wabaduhum suratal jin wasu kuma suna ta karanta masa suratul jin wabaduhum ya'tuna bi bakhuril jinni wasunsu kuma suna zuwa da irin turaren nan da ake kunna wa masu aljanu don a yi musu rukuya wannan duka a ƙoƙarin mutane na na su masa rukuya akan cewa abin da ya zo yana yi ya saba da ka'ida ya saba da hankali suka tuhume shi da cewa aljanu ne ma suka taba shi aka dinga masa wannan rukuya to haka ya ja gefe ya daina ya janye mubaya a sawayayensa ya je ya koma gefe ita wasu tsirarin ƙananan yara yana ta da'awa cewa shi ne halifa daga ƙarshe dai abu ya yi tsamari har ta kai ga an kore shi daga gari ya je ya haɗo jama'a yana ta yawo lungu-lungu da sauransu tarihi duka ga baki ɗaya na cikin wani littafi na hayatu kawfis zaman to haka wannan bawan Allah ci gaba da wannan yawo yana wannan da'awa to sakamakon abin da ya gani na tsangwama ko na kora da aka yi masa kan cewa ya saba sai ya tsunduma cikin waɗansu irin halaye wanda halayen sai ta kai yan uwansa sun zarge shi da abubuwa kusan guda shida ko guda bakwai wanda da kansa ya bayyana wa'annan abubuwa a cikin abin da a cikin wata risalarsa da aka rubuta ta a cikin littafin Jawahirur Rasail idan ka ɗauki littafin Jawahirur Rasail juz'i na ɗaya shafi na talatin da Za zaka ji yana faɗa da kansa yana cewa ramauni bil kufri sun jefe ni da kafirci wa tafassuki kuma sun jefe ni da fasikanci wa tahlilil harami kuma an je an tuhume ni da cewa ina halatta haram wa qata'il arhami da kuma tsinke zumunta wa ifsadi tariqati shaykh da kuma an zarge shi da cewa yana lalata tariqar shehu tijjani bi idkhali ma laysa fiha ta hanyar shigar da abin da baya cikin ta waftira'il kadhibi 'ala Allah sannan an tuhume shi da yi wa Allah da annabinsa ƙarya wa sihir kuma an tuhume shi da cewa yana yin tsafi wal kuma an jefe shi da cewa yana da da hauka kaga wayannan abubuwa ne manya manya kafirci sihiri halatta haram da wayannan abubuwa da suka zarge su da su wayannan abubuwa suka taru suka sanya suka yi masa bore a wannan lokaci suka kore shi to da yi baggari sai koma can wani ƙauye a gefen garin kaulaha to anan ne je kafa sa? wanda a yanzu wannan gari da ya koma shi ne ake cewa da shi madinatu haula. to da ya koma wannan gari ya zauna to a nan ne fa sai kuma asalin intention ɗinsa sai fara bayyana menene intention ɗinsa ne hubbur riyasa san shugabanci san jagoranci san duniya ba magana khalifanci bane magana ce ta Allah ya bashi dama ya mallaki al'umma yayi mulki ya zama halifa ya zama mutumin da sarakuna suke sansa suke jansa a jika suke ba su abin duniya ya bayyana wayannan a cikin baitika da yawa daga cikin baitikan da ya bayyana wannan ka kuma cikin diwanin sa akwai iksiru, sa'adat a cikin sa zaka ji yana cewa yana roko yana cewa khadimuka mallikul muluka wa amraha khadimaka makdumal muluki amira muta'an aminan fil awalimi kulliha fayurshiduhum nahwal ilahi basira wai yake yin roko ga manzo Allah sallallahu yake cewa ya rasulullahi kalamun ce khadimaka wannan hadimin naka Ibrahim mallihul muluka wa amraha yana roko yana fatan a mallaka masa sarakuna da kuma al'amuran sarakuna ya kasance sai abin da ice ayi sarakuna za su sai abin da ice a bayar sarakuna za su bayar sai ya ce khadimaka wannan hadimin naka yana son ya zama makhdumul muluki ya zama wanda sarakuna da malasu mulki za su ringa masa hidima amira kuma ya zama tamkar sarki muta'an aminan fil awalimi kulliha sannan ya zama abun yi wa yi wa da'a da kuma amsa a cikin duk duniya gabaki daya shi kuma bayan ya samu wannan fa yurshiduhum na hawal ilahi basira sai ya shiryar da su a ah, hanyar ubangiji madaukakin sarki a bisa ilimi kaga wannan addu'a ce yayi ta yana fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki ya bashi makwarkwadar sarakuna sannan ya zama ana masa biyayya haka idan ka koma cikin eh, eh, tufatu a tsayibul anfas wanda tufatu a anfas yana cikin wannan jami'u dawawin dinsa jami'u jawami'u dawawin akwai tufatul eh, akwai tufatu a tsayibul anfas akwai kuma tsibul anfas da makamantansu duka suna cikin wannan littafin a ciki zaka ji yana yin irin wannan roƙo yana yin irin wannan addu'a yana cewa talabtu magfiratan wa rushdan wa ma'rifatan naila siyadati ya Allah yace ya Allah ina son a bani wa'annan abubuwan talabtu magfiratan wa rushdan wa ma'rifatan ina son a bani gafara da shiriya da kuma sani naila siyadati wanda zan samu shugabanci da su ya Allah ya Allah yace likai asudu ala sudil quruni kaza adbadihim ya ilahal khalqi ya Allah Ya ya Allah a bani wannan abubuwa domin nayi mulki suwa zan mulka ice dan nan mulki baƙaƙen fatar da muke rayuwa tare da su sannan nan mulki kishoyinsu su ne farare kaga wannan ƙarar ike bayyanawa a cikin addu'o'insa da waƙoƙinsa cewa a bashi iko a bashi dama ya zama yana yin mulki yana mulka al'umma to gurin tabbatar da wannan intention sai ya kasance ya ɗauki jimiri na yin asiyaha na fita yawace-yawace ƙasashen afirka afirka ta yamma abin da ya shafi irin su ghana abin da i kamaru abin da i chadi nigeria duka ƙasashen da suke da alaƙa da afirka sai ya ɗauki jaka ya dinga yawo kuma duk garin da ya je sai ya dinga ƙoƙarin samun alaƙa da sarakunan wannan gari wannan yawo da ya dinga yi shine za ka ga wasu daga cikin malamai sun tattara sun tattara abin da yayi yawo a cikin sa a cikin wannan littafi na majmu'u rihlati Sheikh Ibrahim a cikin sa zaka ga da akwai ar-rihlatul hijaziyya al-ula akwai nailul mafaz bil audi ila al-hijaz akwai ar-rihlatul kunakiriyya wal kumashiyya sannan akwai ar-rihlatul kunakiriyya ita ce ta ta ta biyu kenan so sai ya dauki wannan mataki na biyu shine matakin yawo gari gari to a shekarar 1937 lokacin da ya je aikin haji a wannan shekarar ya haɗu da sarkin kano abdullahi bayero shine ne mahaifin mai martaba ado bayero wanda ya rasu ya haɗu da shi a wannan gari a garin madina wanda a wannan gari aka ce ya ba su ɗariƙar tijjaniya kamar yadda ya bayyana wannan a cikin arrihilatul hijaziyya al'ula to bayan sun haɗu da shi a can sun karɓi ɗariƙa tijjaniya a can sai malam a malam abdullahi a shi shi a me yake da suna a sarkin kano na wancan lokacin abdullahi bayero sai ya gayyaci shehu ibrahim ya ce da allah yana gayyatar sa ya zo najeriya kano domin ya gamsu da cewa babban malami ne kuma shine eh, halifan shehu tijjani wannan ta sanya ya amsa wannan kira ya zo Najeriya to bayan ya zo Kano zuwa na farko ya koma to zuwa na biyu shine isa mutarba wanda ya zo Kano da yawa da yawa wannan ɗaya ne daga cikin risalolin ko makanko karatukansa da ya karanta a Kano wannan risala ce sunanta majalisu Kano a ganta da risala ce gata sosai ah, majalisu Kano sunanta haka ita ma wannan huɗubar gata tausiatul ilmi wal irfan ita ma a fada kofar gidan sarkin Kano shehun ya rubuta ta ko i karanta ta kaman kutuba ce yayi to lokacin da izo wannan zuwa da i Kano malaman Kano sun je sun tarbe shi daga cikin manya-manyan kusoshin malaman da suka tarbe shi da akwai Shehu Abubakar Atiku Sanka da akwai Shehu Tijjani Usman Zangon Bare Bare da akwai malam shehu sani kafanga sun je sun sadu da shi to sai kasance a wannan zuwa nasa na biyu ya ba su labarin cewa shine sahibul wakati shine khalifa da sauransu to sai kasance ya taho musu da guzurin littafi shine littafin kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas wanda a cikin wannan littafi ya sanya fikirar tarbiya tarbiyatul afkar wanda za ka ga shehu sani Kafinga a cikin wannan littafin nasa na na nailul amani shine wannan littafin nailul amani na malam sani kafin ga kenan a sa na talatin da biyu ya bayar da labari akan cewa ga abin da ya faru lokacin da shehu ibrahim ya zo kano ya ce walamma na shehu bi kano yayin da shehu ya zo kano isauka makasa sittata ayyamin ya zauna tsawon kwana shida wa anzalahu al-amiru fi dari amiri katsina sarki abdullahi bayar a wani lokacin sai sauke shi a gidan masaukin baki na sarkin katsina waja'a bi nusakhin min ta'lifihi sai Sheikh Ibrahim ya zo da nuskoki kofi-kofi na littafinsa kashifil albas shi ya kai rubuta shi haka wasu suke kiransa dama kashiful albas an faidatil khatmi abil abbas wasu ce kashiful albas wasu mu ce kashiful albas wannan a cikin littafin nailul amani kashiful albas ya kirawo shi da shi sai ce da shi to sai zo mana da kashiful albas an fidatul khatmi abil abbas wa wazza'ahu sai ya watsa wannan littafin shehu sai ya ba da shi ala man hadara min al muqaddamin duk mukaddaman ɗarika tijaniya da suka halarci wannan majalisi sai ya ɗauko kwafi na littafin kashiful albas sai dinga rarraba musu to wannan ce ta sanya bayan ya ba da wannan littafi ya koma su kuma su shehu abubakar a teku suna da malami ana cewa da shi malam abubakar mijin yawa sai suka ɗauki littafin kashiful ilbas sai suka kai wa malam abubakar mijin yawa bakin ruwa malam abubakar dai karanta littafin kashiful ilbas sai ya sallama sai ce eh lalle wannan mutumin halifa ne lalle abin da ida awa ba karya yi ba wannan ta sanya su guda ukun nan sai suka samu shauƙin suna son su ƙara kai masa ziyara kaulaha domin su ƙara samun kusanci tare da shi wannan ta sanya mutum uku sai suka yi guzuri suka tafi da shehu abubakar atiku sanka da shehu sani kafinga da kuma shehu tijjani usman zangon bare bare sai suka tafi kaulaha domin su je su yi masa mubaya'a sannan su fa'idantu da shi ta fuskar karatu su da suka yi a nan suka ga mamaki akwai malaman su guda biyu su samu haduwa da Shehu Ibrahim ba da shi malam Abubakar mijin yau bakin ruwa da kuma malam Muhammad Salga shi ma bai samu ganin Shehu Ibrahim ba to wayannan dai muridan su su ne suka je gurin sa to da suka je gurin sa abin mamaki daga cikin abubuwan da Shehu Sani kafin ga ibada labari ya ce Shehu Ibrahim ya sa su a cikin masallaci sai ya kulle kofa sai ya ba su waɗansu muridai ko waɗansu ɗalasimai ya ce su karanta da suka karanta kowannensu sai ya fita daga cikin wannan duniyar da muke ciki ya fita daga cikin hankalinsa sai ga yana bayyana tare da waɗansu ta yiwu aljanu ne amma yadda aka sawwara musu sun fito sun gansu tare da annabi Musa kuma sun fito sun gansu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Sheikh ah, Sani kafin ga ba da labari a cikin Nailul Amani gashi a shafi na talatin da 37 ga abin da yake cewa na shaykhu bi nafsihi azkaran shehu ibrahim da kansa ya laqana mana waɗansu azkar waɗansu zikirai nilna biha anwaran wanda wa'annan wuridai ko waɗannan zikirai mun samu haske da su mai yawa wa azhartu kawai sai ga na sani kafin ga na bayyana fi mazahiri Musa alaihi salam sai ga na bayyana a mabayyana ta annabi Musa alaihi salam a ciki ya ba da labari ya ce sai gashi ya bayyana ga annabi Musa ya tafi gurin Khidru a gabansa ana yi suka tafi qala hal ka ala antu allimani mimma ullimta ya yace sai gashi a wannan mazharin ya bayyana ana yi da shi sai gashi ya tafi eh, Madiyana tare da annabi Musa haka dai suka yi ta zirga zirga da shi da annabi Musa daga waɗannan ƴan wurdai ko waɗannan ƴan talasumai da Shehu Ibrahim ya bashi yace ya ja ya aka ya gane annabi Musa ya aka ya gane Khidru ko dai wasu aljanu aka sawwara masa ko waɗansu dai aka bashi da wasu aljanu an musu wani aikin sai gan shi gashi tare da waɗansu aka ce da shi annabi Musa ne a wannan shafi dai na 37 sai yace wa zahartu fi ba'di madahirihi sallallahu alaihi wasallama yace sai gani na bayyana a wata mabayyana har wa yau ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya zuke ya koma zamanin annabi fara aituni yace sai na ganni gani nan ni sani kafin ga sa'idan ila sama'i na yi cilla na an yi sama da ni ma'a jibrila wa mika'ila sai gani da ni da mala'ika jibrilu da ni da mala'ika mika'ila an harba da mu an yi sama da mu ya ba da labari saboda haka kaga wannan al'amarin ba karamin al'amari bane zuwa suka yi musu abu mai girma ka iya cewa tsafi domin tabbatar da wancan abin da ƴan uwansu suka jefe shi da shi domin in dai zikiri ne na Allah zikiri ne da manzon Allah sallama i koyar da shi ba wani zikiri da zaka ja shi wai ka ganka ga ka can ka tafi zamanin Annabi Musa ka je kuna yawo kai da Annabi Musa din wai a ce ka wai jazaba ta ɗebe ka ka ganka ka bulla a mazhari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har an zo sanda za a yi bi'iraji da manzon Allah kai ma an tafi tare da kai saboda haka wannan kaɗai zai sa maka tunani akan ba fa a banza mutanen nan suka imauce a kansa ba tunda ya san su waye su ya san su ne manyan malamai a garin da suka zo sai yi musu babban haɗi sai ba su manyan abubuwa suka ja kuma sai kukulla kofar masallacin kawai sai ga su tare a wata duniya daban suka ce su da annabi Musa ne sai kuma ga su a wani guri suka ce da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan kai ba sai an ce da kai sihiri bane ba sai an ce da kai tsafi ba ne to wannan ta sa bayin Allah suka ɗimauce suka narke suka rikice a cikin lamarin shehu ibrahim shi yasa zaka ga su su biyun nan kowannen su sai da yayi rubutu domin nuna sallama wasa ga shehu ibrahim ka ɗauki shehu sani kafin ga kafin shehu sani kafin wanda ya fi shahara shine shehu tijjani usman zangon bari bari shine yayi wannan littafin na mirwaqul ushaq in ba manta ba gashi nan littafin mirwaqul ushaq wannan kasida ta ta mimiya da zaka ji ana ta rigingimu kanta. kanta kaji abin da yake faɗa kan Shehu Ibrahim innani mahama tarani shugulati fi ibrahimi innani mahama tarani shugul fa huwa kalbi wa lisani wa julusi wa kiyami harakati ma sukuni wa masiri wa mukami. ya ce shehu ibrahim ne wa tijawi wa firashi har karshe can yake cewa wa huwa kulli wa huwa juz'i wa salati wa imami shine sallata shine limami na wa huwa ma'amumi wa fazi shine mamuna shine sallata ni da wa zakati wa siyami shine zakata shine azumi na wa huwa mali wa kafani sheku malal intami wa huwa ramadani wa idi wa huwa hajji fil harami wal mahallatil manasik wa huwa tauhidul kirami shau shine tauhidi la tara shay'an siwahu min qasiyin aw lizami hubbuhu sa'adun wa aksun shiqwatun fil intikami saboda haka a cikin wannan littafi Shehu Tijjani Usman da ya dawo sai yau nan baituka don nuna sallama wasu da ɗimauce wasu a cikin lamarin Shehu Ibrahim to haka shi ma ɗaya abokin tafiyar Sani kafin ga shi ma ya irin wayannan baitukan a cikin Nailul Amani farko farko shafi na biyu shafi na uku duk baituka ne akan yaban Shehu Ibrahim yake cewa a ciki huwa wirdi tilawati wa salati wa siyami walil humumi shifa'u ya ce wa yace huwa wirdi shehu ibrahim shine na tilawati shine tilawata wa salati shine sallata wa siyami shine na walil humumi shifa'u kuma idan ina cikin bakan ciki idan ina cikin bakin ciki shine maganin bakin ciki na nailul amani shafi na biyu kaga waɗannan mutum biyu sun narke sun makance a cikin kaunarwa a cikin kaunar shehu ibrahim amma wani abin mamaki don kamu da mu tsallake wannan gabar in muka tsallake ban san sanda za mu sake dawo kanta ba tare da narkewarsu a cikin ƙaunar shehu ibrahim da yadda suke sansa suke bajjala shi suke yin guluwi ma cikin lamarinsa wannan bai sanya musu jin ƙiyayya da gaba da ƙyama ga waɗanda suka saba da su ta fuskar aƙida akan shehu ibrahim ba suna sakin fuska suna yin mu'amala tare da waɗanda suka saba musu aƙida wanda wannan zai nuna maka bambancin mabiya shehu ibrahim na wancan lokacin da jahilan da ake rayuwa tare da su a wannan lokacin duk wanda ake magana a wancan lokacin na su shehu abubakar atiku sanka lokacin zuwan shehu ibrahim najeriya da sanda abubuwan suka yi tsami kowa ya san wane ne shek abubakar mahmudu gumi da irin yadda alaka take mai tsami tsakaninsa da shehu ibrahim da maukifinsa akan shehu ibrahim ɗin ma kansa amma a tare da haka kun san cewa shehu abubakar atiku sanka eh, shi sheikh abubakar mahmudu gumi da akwai alaka mai kyau tsakaninsa da shehu sani kafin tare da ya san waye abubakar gumi ya san mauƙifin abubakar gumi allah ya ji kansa da rahama akan littafin jawahirul ma'ani ya faɗa littafin kafirci ne ya rubuta a cikin littafin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a a littafin alaqidatu sahiha na malam abubakar gumi a cikin ya tsida wa jawahirul ma'ani amma tare da haka a cikin littafin nailul amani sai ga shehu sani kafin ga yana bada labari ya ce lokacin da aka bada littafin sirrul asrar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar na shehu abdulkadir jilani shi bai samu ba gurin malam abubakar gumi ya je ya ari littafin ya karanta bara ka ji abin da ya faɗa a shafi na 78 nailul amani shehu sani kafin ka yace wa amma kitabu sirrul asrari amma kaga littafin sirrul asrar fi ma yahtaju ilayhi al-abrar li Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu allazi athafa bi nusakhin minhu as-Sayyid Salim al-Kailani littafin da Malam Salim al-Kailani yazo ya rarraba shi falam ajid minhu nuskatan ni ban samu ko da kwafi guda ɗaya na wannan littafin ba tuhu amma sai na je na ari littafin min alqadi abi bakr ibn mahmud sai na je na ari wannan littafin a gurin malam abubakar gumi fatala'atuhu sai na leka cikin wannan littafin fa idza huwa yu'ibu daribina Biddufi. sai ga shehu abdul qadir yana aibata masu yin kida da mandiri wala ajri yace amma ban sani ba Malmani umin min i'ta'i nuskatin minhu li me yasa ba a bani nuskar wannan littafi ba ali hadha shin dan kada na ga shehu abdul qadir yana sukan masu bugun mandiri ne am liqillatin nusahi ko dan babu nuskokin ne dai ma'ana yana wani zargi kenan almundahana akai aka hana shi littafin tunda su tijjanawa ne suna faɗa da kaɗe-kaɗe kaga shek Sani kafin gaba Tijjani ne ɗalibin malam eh, eh, ɗalibin shehu ibrahim ne wanda su ne ma suka ba shehu ibrahim kaulaha ya ba su wa'annan wurare suka gansu ga su tare da su annabi musa da su wane ne amma gashi har yana din alaka da abubakar gumi yana zuwa gurin sai a littafi ya karanta amma a yanzu wani wai dan kawai shi dan ɗariƙa tijjaniya ne kawai ya ganka ya dinga huci ya dinga fushi yana harara ba kai sani kafin ga alaka da shehu ibrahim ba amma ga alakarsa da shehu abubakar mahmudu gumi saboda su a lokacin ilimi ne yake jagoranci sun san kowa yana da fahimtarsa kowa yana da ikon ya bi fahimtarsa da gwargwadon abin da ilimi ya bayyana gare shi ba a gaba da addini dan kai kana ɗariƙa ko ni ina ahlus sunna wannan baya nufin ni ni ya ɗauke ka matsayin makiyi ba na son ka ba ba haka abin yake ba waccan fahimta ce ta addini wacce la'alla ina maka bayani zaka fahimci abin da na gano kai da baka gano ba amma kar ga gaba kar ka ganni ka ji haushi kar na ganka na ji haushi ba wani wanda zan gani in ji haushi kamar yadda kai ma an ka ganni kana jin haushi ba daidai kake yi ba ba ta farkin malaman ka ba ba haka su malam sani kafin ga su kai ba ta da shi malam sani kafin ga nan fa shi ma malami ne mai yin raddi wannan littafin sa ne ɗaya ne muna da littafin sa da yawa wannan littafin sa ne al-adillatu sunniyya fi raddi ala ta'ifatil bid'iyya littafi ne nasa shi ma na malam sani kafin ga don kanka ce wai bai iya raddi ba da sauransu amma ga shi yana da alaka da malam abokan gumi har yana aran littattafansa to haka Sheikh Ibrahim ya gudana cikin yawo gari gari yana neman ɗalibai da alaka kuma da sarakuna kuma Allah ya bashi karbuwa a gurin da yawa daga cikin garuruwa da kuma sarakuna da sauransu ya yi rubuce-rubuce masu yawa waɗansu suna ganin littafin sa guda saba'in da biyar da sauransu amma alal haƙiƙa idan za a bi da ƙididdiga misali a ce har rasa'il ɗinsa kowace za a ɗauke ta a matsayin risala guda ɗaya biyu uku hudu to ai eh, rasa'il ɗinsa ai ba magana saba'in da biyar ake ba suna da yawa gaskiya ko iyaka na cikin jawahir rasa'il juz'i na ɗaya da juz'i na biyu da ziyadatul jawahir guda nawa za a tara saboda haka ya yi rubuce-rubuce da yawa a babin sufanci ya yi, a babin eh, waɗansu kaɗan daga cikin abubuwa masail a shar'iyya ya yi rubutu da makamantan waɗannan abubuwa masu tarin yawa abin da ya rage ban faɗa ba shine malam muhammadu khalifa wancan yaya nasa wanda ya yi wa tawaye ko wanda ya yi wa juyin mulki kada mu manta cewa shi ma malami ne a wannan lokacin malami ne domin har ya rubuta wani littafi murhifatul quta wanda in za ku tuna Sheikh Ibrahim ya yi wa wani littafi sharhi Al-Buduru Suta ko to shi Al-Buduru Suta din sharhi ne na Sheikh Ibrahim to littafin wan nasa Muhammadul Khalifa shine ya rubuta Murhifatul Quta yayin ne ya rubuta littafin Murhifatul Quta urjuza ce waka ce Sheikh shi kuma yazo yi mata sharhi ashe malami ne tare da haka amma yi masa wannan juyin mulki to haka Sheikh Ibrahim ya rayu har kusan shekarar 1975 wanda a wannan shekarar Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa bayan yayi jinya a ƙasar Faransa sannan daga nan aka ɗauke shi aka mai da shi a London a asibiti a London a nan ne yayi jinya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a wannan ƙasa ta London sannan bayan ya an karɓe shi a London aka yi safararsa daga London aka dawo da shi garinsa Senegal a wannan sabuwar zawiyar tasa da ya gina ta Madinatu Kaulaka sabuwa aka binne shi a nan amma cikin wata hikima ta Allah garuruwan nan guda biyu da ya jinya a cikin ɗaya kuma ya rasu a ɗaya kowannen su babu wanda bai aibata ba a ciki kaga ita faransa ita ke yake cewa a cikin eh, diwanin sa na sairul kalbi ga diwanin sairul kalbi wanda kusan shine diwanin sa na karshe da ya rubuta yake cewa bi khawlaka tauran au biyofin wa marratan bi barisa daril fasiqina na kusala inda ya ce wa daril fasiki na sai Allah ya ce ta fitan ya fara yin jinya can bayan ya gama yin jinya a nan sai kuma i koma i cewa li abdul maliki menene li abdul maliki li abdul maliki alqaumi kad ji'tu mauhinan wa ma dunan abgi fa habha khayala sai kuma gashi ya tafi ita london din da yace fa habha khayala ya rasu a can wannan Allah kenan tabaraka wa ta'ala to yan uwa masu albarka wannan a takaice kusan abin da zamu iya faɗa kenan akan tarihinsa wanda da yawan yan uwa sun san wasu abubuwa ma sama da haka amma dai na san insha Allah da gwargwadon dan abin da muka faɗa da yawa yan uwa musamman ma wanda ma ba su san tarihin sa ba ko wani dan abu nasa alal akalli za su iya sanin wani abu Allah ta wa ta'ala ya sa mu dace a littafin da za mu karanta kamar yadda muke gani shine littafin Ruhul Adab wanda Ruhul Adab wannan nuska ce tasa guda ɗaya wannan ma wata nuska ce daban littafi ne da akwai nuskokinsa kala-kala kuma akwai dan bambance-bambance wa'in canje-canje kaɗan da ba su da yawa wanda insha Allah idan mun zo bakin kan inda aka samu saɓani da gwargwadon iko za mu yi bayani mu ce guri kaza da akwai saɓani a nan babu saɓani a nan littafin ruhul adab sunansa ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab urjuza ce waka ce ba wai karatun zube ba ne, yadda zaka karanta ka fassara ka tafi a waƙe ne shehu ya rubuta ya rubuta shi akan baituka guda 121 baiti ne 21 ya rubuta wanda tana ɗaya daga cikin kamar da na ambata takaitattun kasidu ko kasaitattun littattafai yan takaitu wayanda suka kunshi abubuwa masu faɗi da zaka fahimci ɗariƙar tijjani a cikin su wanda wannan shine babban hikimar da ta muka sanya wannan littafi muka ce za mu karantar da shi ruhul adab ya sami kulawa sosai matuƙa da gaske daga gurin malamai da suke da alaƙa da littafin ta fuskar samun shiru akwai sharhika da aka yi masa kusan mafiya shahara guda hudu ne da akwai littafin tashilul adab bi sharhi ruhil adab shine wannan gashi kagan shi nan na malam Muhammad Muhammad ibn Muhammad At-Tijani gashi nan tashilul adab bi sharhi ruhil adab wannan ɗaya kenan sannan bayan shi da akwai jauharul adab fi sharhi ruhil adab shi kuma gashi nan jawharul adab fi sharhi ruhil adab wanda duk abinda insha Allahu za muna komawa cikinsu muna samun fa'idoji masu tarin yawa sannan da akwai lubbun lub fi sharhi wurin mace ruhil adab wanda lubbun lub kusan yana ya fi kusan mujalladi shida ko bakwai shi ma yana nan na malam musa sannan kuma da akwai nailul arab fi sharhi ruhil adab na nasur ibn yusuf shi ma yana nan bai kai wancan ɗin girma ba to waannan kusan su ne ɗin da aka yi wa shi littafin ruhul adab ɗin da shi don haka insha Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da bata lokaci ba idan muna da littafi masu littafin ruhul adab za su iya buɗe shi a gaban su mu fara karantawa duk da na ga dai lokacin namu ya ɗan ja eh, eh, amma dai na san ba mu fara da wuri ba eh ba mu fara da wuri ba lokacin mu bai cika ba insha Allah so za mu dan fara karantawa da gwargwadon abin da muka biya na lokaci kuma sai mu tsaya sai mu kwana a nan malam ah, duk wanda yake da littafin ruhul adab zai iya buɗewa. maliki cewa yaqulu ibrahimu najlul haji abdul ilahi badrin al wahaji من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازم لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا إلا إذا كنت دواما تسله مكمل مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المؤتبره معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة كن مطيئا إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الأدب قدر الحد تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن واستحضرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين حين ramu sake biyawa yace yaqulu ibrahimu NajlulHaji haji abdul ilahi badrin al min ba'di bismillahi thumma alhamdi lillahi dhit tawlil azim al majdi nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازم لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تسله مكمل مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المؤتبرة مُعَظِّمًا لِأَهْلِهِ جَمِيعًا لَا سِيَّمَا الْخَاصَّةُ مُطِيعًا إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الأدب قدر الحد تعدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن واستحضرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تؤين حينا sai mu sa alama akan ah, walazimul hudura was-sukuna ka khalwatan tu'inu hina sai zama inda za zamu kwana kenan yake cewa yaqulu ibrahimu ibrahimu yana cewa wane ne ibrahimu julul haji najulu ai ibnu ɗan alhaji abdul kenan abdullahi kenan ko ya ce najilul haji abdul ilahi ɗan abdullahi badirin alwahaji wannan wata mai tsananin haske min ba'adi bismillahi bayan ya yi basmala ne ke faɗa wannan magana fun malhamdi sannan yin godiya lillahi ga Allah zai tauli ma'abocin ni'imomi masu yawa ma'abocin ni'imtawa kenan al'azimi da suke masu girma almajidi sha matsayi da kuma ɗaukaka shine Allah nasihatun wannan nasiha ce minni daga gare ni ni Ibrahim Inyas ila ikhwani zuwa ga ƴan uwana ga nasihar faltumsiku ku yi ruko tariqata tijani ku ruke tariqat tijaniya tariqa mahadil fadli tariqa ce ta tsantsan falala war ridwani da kuma samun yarda ussisa an assasa ta bis sunnati da sunna wal furqani da kuma alqur'ani shine alfurqan wa lazimu lazima zid tariqi sannan ku lazumci lazumin wannan dariqa wa lazimu kuma ku lazumci ku abokatanci lazima lazumin zid tariqi wannan tariqa shine wuridanta kenan bi za to da lazumta wannan wuridan nata yunalir yunalur ribhu ake samun riba wata haƙiƙi da kuma samun tabbaci shine ta haƙiƙi falastafi akhdhis tariqi tarbahu kuma ba za ka samu riba sakamakon kai ka rike ɗarika ba illa idza kunta dawaman tasluhu sai in ka kasance har abada mutum ne mai nakarta mukammilan shuruta kuma kana mai kammala kana mai cika sharuɗan ɗarikan nan almuqarrara da suka tabbatattu mukabidan adabahu kana mai cuɗanya kana mai cuɗanya kana mai gogoriyo kana mai lazumta ga mai adabahu laduban ita wannan shari'ar ko ita wannan ɗarikar. al-mu'tabara sharuɗan da suke ko laduban da suke al-mu'tabara ababan lura a cikin ɗarika mu'azziman li ahlihi jami'a kuma ka kasance mai girmamawa ga ma'abota wannan ɗarika ga baki ɗayansu la siyamal khassatu musamman malamai na musamman na ɗarikar manya-manyan malamai kamar mukaddamai da makamantansu kun muti'a ka kasance mai yin a gare su idza shara'ata fi dikarin wirdi ya ce to idan ka fara biya irin su wa'annan wurdai na ɗariƙa falazimil adaba to kalazimci ladabi kadaral haddi gwargwadon iyaka gwargwadon iko ta'addubun to ga da ake so ka zama kana da ladabi fi zahirin wa batinin a zahirinka da batininka bihi da lazumta wannan ladabi na ɗarika ne yuraqal mar'u mutum yake hauhawa lil mawatini zuwa ga matsayai da mukamai Eh, na walitaka kenan idan mutum ya lazumci ya lazumci adab na ɗarika zahiri da batini to zai hau zuwa ga matakai na ita ɗarika ɗin sannan wastahdiran na shaykakal murabbi sannan shehinka da ike maka tarbiyya. ka halarto shi a cikin zuciyarka lokacin da kake zikiri kaza ka shaykhahu haka shehinsa shehu tijari kenan biduni raibi ba tare da ka sanya kokonto ko shakka a cikin zuciyarka ba walazimul hudura wannan huduri shine halarto shehun ka lazumce shi wasukuna da kuma nutsuwa kaza ka ice har wa yau kuma khalwatan ka dinga keɓanta kai kaɗai kana yin zikiri tu'inu to domin ita keɓantar shine yin halwa wani lokacin tana yin tana taimakawa ba muridi wurin samun abin da ake da bukata shine khalwatan ita halwa ke banta din tu'inu tana taimakawa hinan a lokacin zikiri wannan a gurguje ita ce fassara ta baitukan da muka biya to za mu biyo su kuma a hankali da gwargwadon abin da muka samu na lokaci sai mu tsaya malam yake cewa yaƙulu ibrahimu na julul haji Ibrahim ɗan Alhaji Abdulilahi Alhaji Abdullahi ya ƙulu yana cewa, wanda shi Abdullahi ɗin nan shi ne badirina shi ne watan nan namu alwahaji mai yawan yin haske. A nan za mu ga ya sifanta domin albadiru na alwahaji sifa ce ta shi Abdullahi, wanda shi ne mahaifinsa. Mahaifin nan nasa wanda ya fi sifanta da albadiru alwahaji. in aka ce albaduru ana nufin wata a cikin kwanakin cikar haskensa kwana sha uku sha hudu sha biyar shi ne za ka ga farkonsa yana alhilal shi ne kamar farkon sai yana ɗan karami wata sunansa alhilal to in ya kwana zuwa sha uku sha hudu sha biyar lokacin da kwanakinsa suka yawo suka cika haskensa zai katan nan ya haske shine yake albadru to idan kuma ya ci gaba da tafiya yana raguwa shine kuma zai koma alqamar shine Allah yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil kadim to shine yace da shi albadr badrina al kuma mai yawan haske al Shi shine a can shi kuma Allah tabaraka taala yake cewa ah, waja'alna sirajan wahaja wahaja mai yawan haske to yake sifanta wannan baba nasa da cewa badrinal wahaj ah, wannan mahaifi nasa kamar da muka ambata cewa babban halifa ne na ɗariƙar tijjaniya a lokacinsu to amma shi shek ibrahim a gurin wannan mahaifi nasa kaɗai i karatu a duniya kamar yadda suka ba da labari bayan mahaifinsa ba shi da wani malami bai taɓa karatu a gurin wani ba bayan mahaifinsa kuma ga baki ɗaya rayuwar da ya yi tare da mahaifinsa rayuwa ce ta shekara ashirin da biyu ya rasu kaga in ka cire shekarun yarinta ka ce shekara ta ɗaya ta biyu ta uku ka ce bai gama mallakar hankalin kansa ba ka ce ya fara mallakar hankalinsa shekara uku ko shekara hudu to kaga ashirin da biyu idan ka cire hudu ka ce yana da shekara goma sha takwas a hankalce irin sanin da iyo mahaifinsa to gaba ɗaya rayuwar da ida mahaifinsa da karatun da ida mahaifinsa da komai karatu ne shekara goma sha takwas to a cikin wannan karatun duk yayi wannan nunar yayi wannan karatun ya zama wannan babban malamin to a ƙarƙashin wannan ban san laifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba misali idan aka takaita cewa yayi karatu ne a gurin mahaifinsa kadai daga nan ya koma library ya ci gaba da karatu shi kadai da kansa in an kaddar haka ne abin da ya faru to wai irin ta ne sak anan a gurin mahaifinsa shi kadai yayi karatu amma ba mu taba jin kun aibata shi akan wannan ba to shi kuma mahaifinsa kamar yadda ya ambata cewa babban malami ne a cikin wannan littafin a ah, min afuwa da Allah ah, Sheikh Abdullahi din nan mahaifinsa a cikin wani littafin zambul Murid Sadiq an janabi Sheikh Sa'iq ya ba da labari cewa ga baki ɗaya malamansa shi kuma guda biyu ne yake cewa ka raba waftara alal ilahi man zakaru shaykhan li abdillahi min ba'di zaini mutlaqan faqad sabaq jami'ahum min sabiqin wa mallahik shi Sheikh mahaifinsa daya shine malamin sa kadai shi kuma babansa malamansa guda biyu ne kawai saboda haka su ba su da tarin malamai a ce malamansa ya yi karatu gurin malam wani da malam wani da malam wane malaminsa ɗaya ne babansa kuma malaminsa guda biyu ne saboda haka shi ne wannan malamin uh, mahaifinsa yana yawan ambatan mahaifinsa a gurare da yawa kuma yana yabansa sosai uh, da akwai wata magana da yake faɗa a cikin jawahirul rasail uh, juz'i na ɗaya shafi na ɗari da 128 magana mai ban mamaki ita ma da yake ba da labari ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa kai ibrahim inyas za mu baka shekaru sama da na babanka waɗanda suka fi na babanka yawa haka Ibrahim Inyas ya faɗa in ka bude Jawahir Rasail juz'i na 1 shafi na 128 yake cewa wai Annabi sallama ya ya gaya masa cewa ya lamunce masa ba wanda zai iya cutar da shi sai yake cewa waqad uqitu minal umri kuma haƙiƙa Annabi ya bar labari cewa an bani shekaru atwala ma li walidi rahmatullahi alayhi sama da adadin shekarun da aka ba wa mahaifina to wannan gashi a rubuta a cikin littafin Jawahir Rasail amma kuma a tarihi sai abin ya karyata kuma sai zama ba gaskiya ba ne. wanda wannan yana daga cikin abubuwan da da za a so tattaunawa da shi ko wani wanda zai iya tsayawa a makofinsa yi magana da sai a ce ya aka haka ta faru ya ce annabi ya ce da shi za ka rayu sama da rayuwa mai tsayi sama da ta mahaifinka amma kuma sai ga shi bai kai adadin shekarun mahaifin nasa ba kuma ya mutu me ya faru ya aka aka samu wannan tasgaro din domin shi mahaifin kamar yadda muka sani an haife shi 1840 kuma ya rasu 1922 1840 ya rasu 1922 wanda ya bada jimillar ya rasu yana da shekara 85 ya rasu yana da shekara 85 85 shi kuma an haife shi 1900 ya rasu 1975 shi kuma yana da shekara 75 kaga da akwai tazarar shekara goma tsakaninsa da mahaifinsa tazarar shekara goma bai kai mahaifin nasa shekaru ba to amma me yasa a can gurin a can sail ya ce annabi sallama ya masa lamuni ya ce zai shekara adadi zai samu tsayin rayuwa sama da na babansa 85 sai kuma gashi ya rasu shekara 75 kaga imma ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ah, da sauransu wanda wannan sai la'alla ko an samu damar tattaunawa wanda kamar da muka faɗa yan uwa masu albarka wannan tattaunawa kwata-kwata ba ma son ta zama kaikayi ko suka ga wani illa iyaka muna so mu bayyana abubuwan da suke la'alla an dan bubbunne su boyayyu ya zama an samu damar da za a dan tattaune waɗansu abubuwan ana bayyana su yawa to shine a nan gurin yake cewa ah, ya ƙulu ibrahimu na haji ibrahim ɗan alhaji abdullahi abdullahi badirin alwahaji watan wannan mai haskawar yana cewa min ba'di bismillahi thumma alhamdi bayan yayi basmala ya gode ga Allah zittauli ma'abocin ni'imtarwa gafirin dhanbi wa qabilut tawbi ko shadidil iqabi zittaul ma'abocin ni'imtarwa Allah kenan al majdi sai yace nasihatun minni wannan nasiha ce daga gare ni ni Ibrahim Inyas ila ikhwani zuwa ga ƴan uwana mecece nasihar faltumsiku tariqatat tijani ku riƙe ɗariƙar tijjani a nan gurin za mu ga abubuwa kamar haka na farko matuƙar za ka wa mutum wasiya da ya yi riƙo da wani abu da sunan addini to kada kai masa wasiya ya yi riƙo wani abu waje da abinda Allah ko manzon Allah suka ce mutum ya rike ka ce mutum kana masa nasiha da ya rike ɗarikar tijjaniya a gefe guda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi riko da igiyarsa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na san mutum duk rashin hankalinsa ba zai ce tariqatu tijaniya ita ce hablullahi ba ba ita ce hablullahi ba Hablullahi malamai sun faɗa alkitabu was sunna malamai sun faɗa Hablullahi eh, kalimatu shahada da sauran maganganun malamai akan hablillah amma ba wanda ya taba fassara hablillah da ma'ana cewa ita ce a tarikatu tijaniya sannan ya zo a cikin hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab manzo sallama yake cewa taraktu fikum amrayni na ban muku wadansu abubuwa guda biyu lan tadillu ba'dahuma ba za ku taba bata ba a bayan su a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas lan tadillu ma in tasamtum bihi matakar kun yi riko da su a riwayar Anas dan Malik kuma ma in akhastu matakar kun yi riko da su a riwayar Amr bin Auf al-Muzani yake cewa taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima matakar kun yi riko da su ba za ku bata ba manzo sallama yace kitaballahi azza wa jal wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Ya ce to matukar kun yi riƙo da waɗannan ba za ku bata ba to kaga shek bai yi wasiya da riko da abin da annabi ya ce a rike ba shi sai ya kawo nasa ra'ayin sai ya ce ku riƙe ɗarika tijjaniya wanda wannan kuskure ne abin da ya zama daidai shine a hararo wancan baitin na ibn abi dawuda da yake cewa a yi riko da sunna a watsar da bid'a tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi lahi wa sunanin lati rasulun an tan ji wa ba wannan shi ne abin da ya kamata kai mutum wasiya da shi ya rike littafin Allah ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ne abin da Allah yace a rike kuma shi ne abin da manzon Allah yace a rike kaga anan ya zama wa mutum dama guda biyu in kai ɗan ɓangaren su manzon Allah ne to sai ka rike abin da annabi da Allah suka ce a rike shine kitaballahi wa sunnati in kuma kai ɗan bangaren su shehu ne sai ka rike mai dariqatu tijaniya mun gane wannan karatun a ya fita abu biyu ne Allah ya ce tasimu bi hablillahi jami'an hablillah kuma littafin Allah sunnar manzon Allah koyarwar manzon Allah shi manzan Allah wannan shine hablillah Allah ya ce a rike shi manzo Allah ya ce ya ban mana kitaban lahi wa sunnati da littafin Allah da sunnarsa ya ce ba za mu bata ba ma ma in tamassaktum bihima ma tamassaktum bihima matuƙar kun yi riko da su saboda haka sai wani ya zo bai ce da mu mu riko da wa'annan abubuwan na manzo Allah ba sai ce da mu faltamsiku faltumsiku tariqatat tijani to kaga wanda zai rike wannan sai je ya rike zabi ne wanda kuma zai rike igiyar Allah zai rike littafin Allah da sunar manzon Allah sai ya rike dabara ta rage ga mai shiga rija kenan sai bayan ya faɗi wannan akan dariƙar sai ya ce tariqa mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani to wannan baitin na tariqa mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani ibtihali asalin baitin nan ba nasa bane ba baitinsa bane ɗauko shi daga wani littafi sai ya kawo shi a nan gurin amma kai kana karanta wace zaka shi ya faɗa kawai ya dan dama al'adarsa ce mun sani ga koma diwa ne da sauran tafansa za ga yakan iya ɗauko baiti na wani gurin sai ya mai da shi nasa wannan baitin asalinsa yana cikin littafin al-yaqutatul farida yana cikin littafin al farida gata ta malam nasibi to a cikin littafin al-yaqutatul farida da yake cewa shine tariqatuhu tariqatul fadli war rida mu'assasatun alal kitabi was sunnah طريقته طريقة الفضل والرضا مؤسسة على الكتاب وسن وسنة نعم وسنتي طريقته طريقة الفضل والرضا مؤسسة على الكتاب وسنتي ɗariƙarsa ɗariƙa ce da ta falala da kuma samun yarda an assasa ta akan alkitabu wa sunna to shine shi ma da yake cewa ɗariƙa mahadul fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani kaga wancan baitin ne shine dai da anan gurin to mu koma cikin baitin tariqa mahdil fadli war ridwani yace kuyi riko da ɗarika Tijjaniya. saboda ita ɗarika Tijjaniya, tariqa ce ta falalar ta zallai falala ko kace lagwada ko kace romo war ridwani da kuma samun yarda e babu shakka abubuwan da suka faɗa a dangane da ita ɗariƙar idan ka kalle su abubuwa ne da za ka ce abubuwa ne na lagwada to amma ya rage ga mai hankali su ma shin wannan falala ce da ita ta cancanta a rike ɗariƙa saboda shi ko kuma bata cancanta ba yanzu bari ka ji falalar daga cikin falalar idan ka karanta cikin littafin aliyaƙu ta tulfarida, ga ta nan kasida ce ita ma shahararriya ko a shafi na hudu ba ka ji daga cikin falalarta ake cewa wa ma ahadun min auliya illahi kullihim yusakkinu sahbahu a aliyar jannati بدون الحساب والإقاب سواءنا ولو عملوا في kulla كل jarimati. wannan falala ce ta farko yace babu wani guda ɗaya daga cikin waliyai ga baki ɗayansu da zai iya shigar da dukkanin muridansa aljanna bidunil hisabi wal iqabi ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an musu uquba ba siwa ana ice sai ni kadai shehu tijjani walau amilu fi dhanbi kulli jarimati yace ko da ku san aikata kowane irin fasikanci a laifi saboda haka da yace dariƙa ce tariqa mahdil fadli gaskiya ne ɗarika ce ta falala zalla domin a cikinta an bata dama duk fasikancin da zaka yi duk jarimar da zaka yi to zaka shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da ukuba ba ba hisabi ba ukuba kawai duk abin da zaka yi kai zaka shiga aljanna wa ma ahadun min al-awliya kullihim yusakkinu sahbahu a aliyya jannati bidunil hisabi wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kulla jarimati koda sun aikata kowane irin jarima ba hisabi ba ba. wannan magana in ka koma cikin muniyatul murid kata ita ma sala ce karama tasu akwai wannan magana a ciki in ka bude shafi na 27 ita ma an faɗi wannan gwaggwaɓar falala cewa duk abin da kaga dama za ka iya yi da ya kawo shafi na bakwai ice tambihun gashi nan yake cewa bi anna man akhadha wirdahu fa huwa muharramun alan nari huwa wa auladahu huwa wa auladahu wa zawjatuhu wa annahum yadkhuluna aljannata bighairi hisabin fi awwal zumratin wa annahu sallallahu alaihi wasallama yahduruhum inda mautihim wa inda su'alihim gashi nan abubuwa da yawa to wannan falala ce ta farko sannan irin wannan falalan malam Muhammadu Salga a cikin su'alun wa jawabin ita magata, ya ambata in ka buɗe su'alun wa jawabin shafi na bakwai, babu fada'ilit tariqi babun falalat tariqa azkuru min fada'ilit tariqi ithnain thumma aktumul bawaqi ice zan ambaci guda biyu sai kuma in ciko da ragowar dukulu ah, menene dukulu kal jannata bil abna'i wa hakaza zawjatu wal aba'i kana shiga ga ko shikenan da kai da ƴaƴanka da matanka da iyayenka duk kun zama ƴan aljanna kawai bila hisabin wa iqabin taridu fa ni'ma zal wurdu wa ni'ma sayyidu saboda haka kawai zaka shiga aljanna babu hisabi babu uba kana mutuwa matakar kai dan ka tijaniya ne a nan gurin abinda da kawai zai zo kwakwalwarka shine cewa duk musulmi wanda ike bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a masa hisabi in dai bai shiga cikin wannan takaitaccen zumurori da manzon sallama ya takaici ya ce a cikin al'ummarsa da akwai saba'una alf mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da musu hisabi ba amma duk al'umma ko su za a masa hisabi haka manzo a sallama fada ba wani a cikin cikinku face sai ya tsaya gashi ga Allah za a masa hisabi akan ayyukansa za a ba kowa littafin aikinsa to yau ga wani bawan Allah shi kuma in ka bi shi ba hisabi ba ukuba kaga anan ma zabi ake baka in ka ba annabi za a maka hisabi in kuma ka bi shehu ba za a maka hisabi ba in ka bi shehu babu hisabi amma in ka bi annabi akwai hisabi sai ka ƙara bawa wa zuciyarka ‘yanci ka ƙara faɗaɗa tunaninka ka kalli abin guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi shi za a maka hisabi wannan ba makawa amma ga shehu in ka shiga ɗariƙarsa shi babu hisabi wannan kaga falala ce ta fifita biyayya ga shehu akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sai ya ƙara zama question number two da mutum zai yi akan ɗariƙar tijjaniya ya zan bi manzon Allah sallama kuma Allah zai min hisabi akan ayyukana amma ga wani zan bi shi shi ba annabi bane amma kuma shi in na bi shi ba za a min hisabi ba ba za a min ukuba ba kenan ya fi annabi kenan ya fi annabi idan ka ce za ka bi wannan tafiyar wannan layin ka yadda a ji a haka ba ka yi kanka adalci ba ba ka yi kanka adalci ba ko da wasa wannan shi ne abu na farko daga cikin falalarta daga cikin falalarta ta biyu kamar yadda ya ambata a cikin littafin alifadatul ahmadiyya li sa'adatul abadiyya in ka koma shafi na 114 ƙarƙashin magana ta 134 yana bada labari akan cewa idan ka cire sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wanda zai riga su shiga aljanna sahabbai ne kaɗai za su riga su shiga aljanna su ma din saboda sun ci darajar suna tare da annabi alaihi salatu wassalam ina masu zuwa su daga jijiyar wuya a kansu, maluku ina da maluku me zan da ibnu taimiyya maluku wasa ne kaza kaza kaza kaza kaza to a da su daga cikin falalatta duk dan dariƙa tijjaniya sai ya riga su imamu maluku shiga aljanna duk duk tabi'an nan da kake jin labarin su su uwaisul ne su sa'id ibn al-musayyab dukkaninsu har ka sako kasa su maluku su alimamu abad ibn hanbal da duk wani mutumin kirki da ka sani su shehu abdul qadir jilani to kaf yan Tijaniya sai su riga su shiga aljanna mutumin kirkin su da mutumin banzan su dukkanin su sai sun shiga aljanna sun yi landin to sannan ne kuma daga baya mutanen kirki za a koma ina su maluku bayan su dan anti sun gama shiga bayan su wayannan yan tijjaniyan sun gama shiga duka kaf din su mazansu da matansu lalatattunsu da mutanen kirkinsu sai an gama shigar da su aljanna sannan ne za a fara neman to ina rigowa kuma mutanen kirki ina su imamu maluku kaga anan ma mutum idan mai hankali ne in ƙarya aka ga kai ba sai an ce da kai wannan ƙarya ba ce na rantse da Allah ƙarya ne to amma wannan ita ce aƙidar shi yasa a can go ike cewa dariƙar dariƙa mahadil fadli war ridwani tariƙa ce ta falala zalla Zalla falala to ga falalar a cikinta akwai abin da ya fi alƙur'ani wannan shi ma falala ce zalla akwai abin da ya fi alƙur'ani a cikinta kaga akwai falala kaga mutum sai zaɓa wa kansa idan yana son irin wannan falalar falalar da za a baka ita a fifita ka akan annabi sai ka tambaya hankalinka sai ka tambayi hankalinka ka tambayi imaninka shin ka gamsu ka yadda shin ka gamsu shin ka yadda wannan shine abu na biyu abu na uku da akwai abin da suka bada labarinsa wanda shine cikamakon falala da ake da ita a cikin ɗariƙar tijjaniya shine bayani akan da'iratul fadliya bayani akan da'iratul fadliya mecece da'iratul fadliya kafin mu karanta in aka ce da'iratul fadliya tariqa tijaniya wata da'ira ce da shehu Tijjani ya ba da labarin ta yace wai Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani aji aji ne na musamman special class ne Allah ya sanya waɗansu mutane a cikinsa wanda duk wanda Allah ya sanya a cikin wannan class ɗin? Ɗan aljanna ne har abada sawa'un musulmi ne kafiri ne mutumin kirki ne fasiki ne wani irin ɗan adam ne a'a in dai ka shiga cikin wannan wannan wannan da'irar to kai kai ɗan aljanna ne to kuma wannan da'irar yan tijjaniya suna cikin ta saboda haka ɗan ɗariƙar tijjaniya ko ya ba Allah ko kar ya ba Allah ko ya musulunci ko ya kafirci ko ya fasikanci ko ya kirki sai ya shiga aljanna sai ya shiga aljanna dole kawai wannan maganar bara ka ji ta a cikin da'iratul fadliya an ka ɗauki littafin jawahirul ma'ani bugun darul fikri juz'i na biyu zai zama shafi na 199 idan ka bude shafi na 199 za ka ji shek yana cewa fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala da'iratan min fadlihi haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wata da'ira daga cikin falalarsa ja'ala ja'alaha maknuzatan min wara'i qututid dawa'iri Allah ya sanya ta ta kasance da'ira ce taskantacciya a wajen sauran da'irori waɗanda suke da tsare-tsare a cikinsu na umarni da hani allati hiya dawa'irul amri wan nahyi wal jazaa'i khairan wa sharran to ita da'irar ta taskanta tana jefan waɗannan da'irori irin namu kaga mu da'irar da muke cikin ta da'ira ce da aka kadaida ne ta da umarni kar ka sha giya kar kai zina kar kai sata kar kai fashi kar kai ƙarya kai kai rashin gaskiya kar kai zalunci mu duk an kai an dabaibaye da'irar da muke cikinta da waɗannan ah, ƙa'idoji to a akwai wata da'ira da ita kuma babu wa'annan togace-togacen a cikinta sai ya ce wali itibarati wal lawazimi wal muktadayat mu duk a cikin da'irar mu akwai itibarat in kai kirki Allah ya baka sakamako na mutanen kirki idan kana da kaza kaza zai lazumce ka a'a akwai wata da'ira da ita duk babu wa'annan cikin ta sai ya ce fa inna hadhihi al maratibu hiya maratibu umumul khalq to wannan martabobi martaba ce ta dukkanin mutane gama gari wa tilka dawa'irul fadliya ita kuma waccan da muke magana da'ira ce ta falala iya da'iratu ikhtisasihi wata da'ira ce ta keɓance keɓancen Allah wastifa'ihi subhanahu wata'ala da kuma zaɓinsa subhanahu wata'ala liman sha'a min khalqihi yana sanya ta ne ga wanda ya so a cikin sa wa hadhihi da'iratu ice kaga wannan da'ira ja'alaha subhanahu wata'ala indahu faidan fa'idan Allah ya sanya ta a gurinsa ta kasance kamar wata korama ce mai kwaranya min baharil judi wal karam daga kogi na kyauta da kuma karamci la ya tawakkafu faiduha kwaranyar ta ba ta taba tsayawa ala wujudi sababin wai saboda wani sababi kana cikin ta kana shan falala sai ka zo kai wani kafirci to wannan kafircin ba zai zama sababin da za a janye maka wannan falalar ba sai ka muke wani fasikanci to wannan fasikancin babu wani ba wani sababi bane da zai sa ka fita daga cikin wannan romo da falala da wannan kwaranya take kwaranyowa da shi la ya yatawaqqafu faiduha ala wujudi sababin wala shartin wala zawali mani ko a ce wani mani zai kau zai kau daga barin abin da zaka aikata wanda zai sa wata falala ko wata ni'ima da take kwaranya akan ka a cikin wannan da'ira ta dina babu yace balil amru fiha waqi'un ala iktisasi mashi'ati faqat ya ce ita wannan da'ira kadai abu na faruwa a cikinta ne a bisa keɓance-keɓancen Allah da kuma zaɓinsa kawai ba wani wasu dalilai ko tsin sharuda wala yubali biman kana fiha ya ce Allah baya damuwa da wanda yake cikin wannan da'ira aufa bil uhudi amla shin ya cika alƙawari ko bai cika alƙawari ba yayi tauhidi yayi shirka ya yi kafirci ya yi fasikanci ya bi Allah ba bai bi Allah ba ya bi annabi a'a bai bi annabi ba ya yi sallah a'a bai sallah ba babu ruwan Allah idan kana cikin wannan wannan da'irar awfa bil uhudi amla amin tahajar siratal mustaqima amsa saqata fil ma'asi shin ya kama tafarki mai kakke ya bi musulunci amsa saqata fil ma'asi ko ya fada cikin miyagun ayyuka fit tariqil wahimi a mummunan tafarki ba ruwan Allah da wannan la yubali fi hali man a'ta ba ruwan Allah da wanda ya bawa a cikin wannan da'irar wala alama za a'ta babu ruwan Allah akan me yasa ya baka falala a cikin wannan da'irar ya baka aljanna saboda me ba ruwan Allah fasiki za a bashi aljanna kafiri a cikinta za a bashi aljanna mutumin banza za a bashi aljanna muƙiyin annabi za a bashi aljanna mara sallah za a bashi aljanna ba ruwan Allah akan me ya baka dan me ya baka me yasa ya baka kawai ya ya, ya ga dama wa man waqa fi hadhihi da'ira yace to duk wanda ya fada cikin wannan da'ira min khalqillah cikin Allah kamulat lahu sa'adatu wato jin daɗi da samun rabauta ya gama tabbata gare shi fil akhirati a duniya da fil akhirati bila shaubi alamin wala tarwi babu wani zafi ko radadi ko kuma jin tsoro wannan ita ce da'iratul fadliya to wannan ita ce da'irar da 'yan ɗariƙar tijjaniya suke ciki kamar yadda shehu ibrahim inyas a cikin wannan littafin na asirul akbar ya ba da labari ka buɗe shafi na hudu zaka ji ya ce da kai kusan ma ita ɗariƙa tijjaniya daga cikin wannan da'irar ta fito cikin sirrul asirul akbar shafi na hudu a irin wannan bugun na na hafsu kenan ga abin da yake cewa yake cewa ah, wa tilka da'iratul fadliya kaga ita wannan da'iratul fadliya hiya da'ira ina zuwa ah, yawwa yake cewa wa hadhal wirdu kaga wannan wurdi na dariqa tijaniya huwa afdalul awradi shine mafi falala a cikin dukkanin wuridai wa ashalut turuki kuma shine tafarkai mafi kuma shine mafi sauki a cikin dari a cikin tafarkai al al mawsilatu ila Allah wacce take sadarwa zuwa ga Allah da ta'ala madaukakin sarki wa anfa'uha wa alaha ita ce tafarki ko wuridi mafi amfani kuma mafi daukaka wa aslamuha kuma ita ce mafi kubuta daga cikin wurdai wa arfa'uha sha'anan wa halal kuma ita ce mafi ɗaukakar sha'ani da hali wa maqamin da kuma matsayin muqami li'anna man sha'a hadhihi tariqati domin abinda da nan ta fito ko ta taso daga gare shi kama ƙala sahibu ha kamar yadda ma'abocin ɗariƙar ya faɗa adda'iratul fadliya ita ce adda'iratul fadliya daga nan ne ɗariƙar tijjaniya ta fito wannan da'ira da muka ambaci cewa idan kana cikin ta ba ruwan Allah da me ka aikata me kake yi ba ruwan Allah kawai ka zama nasa Ya ce to ita wannan ɗariƙar ad-da'iratul fadliya yallati wala eh, ce to ta fito ne daga cikin ita wannan da'ira ad-da'iratul fadliya allati wara ad-dawa'ir allati hiya ad amri wan nahy saboda haka ita da'irar da ɗariƙa tijjaniya ta fito daga cikinta babu magana bin umarnin Allah babu magana bin hana-hanan Allah wal jaza'u khairan wa sharran wal itibarat wal lawazim wal muqtadiyat fa anna fa inna hadhihi ad-dawa'ira hiya dawa'iru umumil khalqi kamar yadda muka karanta a baya sai ya ce wa tilka da'iratu alfadliya hiya da'ira ta yi sa su yi wasu tifa'ihi su ba hana wata'ala faye ba'u haliman sha amin kalkihi wa da'iratu da'ira ta ji'ala su ba hana wata'ala inda hu faidu ha fa'idun min baharil judi wal karami la ya tawakafu faidu ha ala wujudi sababin wala shartin wala zawali mani bani al'amuru fiye wakilun alaƙisa su mashi'atihi fakat wala yubali bi man kana fiha وفي بالأهود أم لا انتهج الصراط المستقيم أم سكت في المعاصي في الطريق الوخيم ولا يبالي فيها لمن أعطى ولا على ماذا أعطى ومن وقع في هذه الدائرة من خلق الله كمل له السعادة في الآخرة بلا شوب ألم ولا ترويء فيها كما قال شيخنا كما يد شيخهم يفعل kaga wannan irin wanda dai muka karanto a cikin jawahirul ma'ani shine kuma har wayo a cikin asirul akbar to ita wannan da'irar wadda babu ruwan Allah da idan kana cikinta zai baka aljanna zai maka kaza to ita ce da'ira da ɗarikar tijjaniya ta taso daga cikinta. ta saboda ka duk wanda yake cikin ɗarikar tijjaniya ya bi tafarkin Allah bai bi tafarkin Allah ba ya bi siratal mustaqim bai bi ba ya bi annabi bai bi ba zai shiga aljanna kamulat lahus sa'adatu fil akhirah kawai ya zama dan aljanna har abada ya zama kamil har abada ka yadda wannan shi yasa da shi nan gurin shehu da izo sai ya ce tariqa mahadil fadli tariqar da abin da ta kunsa kawai shi ne falala to wannan su ne falalolin ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba za ka shiga aljanna sai ka riga dukkanin tabi'ai da kowa shiga aljannan kana tariqar sannan ba za a maka hisabi ba za a maka uba ba sannan uwa uba kana cikin ma'abota wannan da'ira wadda babu ruwan Allah da wanda yake cikinta sai yake cewa ussisa bis sunnati wal furqani wannan dariƙa ce da aka assasa ta akan sunnati sunnar manzon Allah wal furqani da kuma alqur'ani kaka wahalar da kanka gurin karyata cewa ba akan alqur'ani aka kasa aka aka assasa ta ko ba kan alkur'ani aka assasa ta ba wayannan abubuwa kai da muka ambata guda uku a baya a cikin ta suke da'iratul fadliya doka nuna mana ta cikin alkur'ani da sunna ga wani arni ne amma zai shiga aljanna ga watan zai ga wani Allah zai bashi aljanna amma babu ruwansa da addinin sa ga waɗansu za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuba zo ka nuna shi a cikin alkitabu wa sunna ga waɗansu shehinsu yana da mukamin annabi guda arba'in zo ka nuna shi a cikin alkitabu wa sunna ga wani wuridi ya fi alkur'ani sau dubu shida zo ka nuna shi a cikin alkitabu wa sunna in babu wannan kai ka san maganar da aka ce usisa an assasa ta bis sunnati wal furqani ƙarya ne wannan a ce ɗaya kenan abu na biyu sai ya ce wai ussisa an assasa to tambayar shi ne waye ya assasa wane ne wanda ya assasa ita ɗariƙar alal kitabi wa sunna waye manin assasa assasaha ba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu makawa wanda ya assasa ta sunanta shi yake biyarin ɗinta shine ash sheikh Ahmad Tijani shine wanda ya assasa ta to shi kin kansa ba akan alkitabu wa sunna din yake ba bare ya assasa wani abu kuma akan alkitabu was sunna zan faɗi maganganu guda ɗaya biyu uku hudu a cikin al-ifadatul ahmadiyya gabaki dai suke na farko baya sallar juma'a shi shehu tijjani baya yin sallar juma'a kan ya rasu da shekara biyar baya sallar juma'a a zahar yake yi a gida wannan akan sunna yake ka koma al-ifadatul ahmadiyya shafi na 52 shehu baya sallar juma'a tare da mutane a gida yake yin sallar azhar tsawon shekara biyar a ga wannan sallar ba ta sunna ba ce to ya zai ya assasa wani ba sunna kuma abu na biyu shehu in ya zo sallah ya ɗau tsawon lokaci baya kabarori a cikinta baya karatu a cikinta baya ruku'u baya sujjada daga kabbara kawai sai sallama kan bara harama kawai zai sai sallama ka koma al ya ya shafi na 84 wannan wace irin sallah ce wannan wace irin sallah ce wa'i koyar da wannan sallar a cikin alkitabu ko a sunna aka koyar da irin wannan sallar in yi kabbara harama Allahu akbar kawai sai sallama ba karatun sura babu karatun fatiha babu ruku'u babu sujjada sai sallama kawai yana cikin alifadatul ahmadiyya shafi na tamanin 84 abu na uku baya halattar daurin aure muka gayyace shi kuma baya halattar sulhu tsakanin mutane idan an yi sabani baya sulhu baya zuwa sulhun mutane wannan alkur'ani ba ce ce a dinga ba au islahun bainan nas au islahin bainan nas baya zuwa sannan baya zuwa gayyata ta ɗaurin aure kaga wannan ba kan sunna yake ba abu na hudu idan ya zo zai yi shafa'i da wuturi a raka'a guda ɗaya yana maimaita suratul fatiha sau goma sha ɗaya mai ahalari kai tsaye cewa duk wanda ya maimaita fatiha ba shi da sallah sau biyu in ka maimaita suratul fatiha ba ka da sallah ka koma ahalari ka gani shehu ko in ya kabbara sallah Allahu akbar suratul fatiha sai ya biya guda goma sha ɗaya wannan akan wace sunnan ne saboda haka ibadar sama baya kanta akan sunna to kuma shine in aka ce ussisa bis sunnati wal furqani shine zai assasa wata dariƙa kuma akan as-sunnati wal furqani wanda shi a kankin kansa da ibadun sama ba akan sunna yake yin su ba shi a kankin kansa bayan ibada ala sunna bayan ibada ala sunna kaga wannan duka abubuwa ne da ya kamata mutane su dinga saka su a cikin kwakwalwarsu da tunaninsu kada ka bari wani ya maka wasa da imanin ka ka bari wani ya maka farautar imani ya gaya maka romo da falala wace ba gaskiya bace ba sakamakon ta ya raba ka da Allah ya raba ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu za su ce a'a to duma aje amma a cikin ana yin hailala hailala da shehu ibrahim ya ce la ilaha illallah zikiri ne na gama gari ko baka san haka ya kira ta ba zikirul amma zikirin gama garin mutane ta ce la ilaha illallah ko a ce da kai salati salatul fati da aka ce ta fi alkur'ani sau dubu shida shine usisa bil furqani bis sunnati wal furqani din ya fi qur'anin sau dubu shida ko kuma la ilaha illallah din zikirin gama gari ce shine usisa bis sunnati wal furqan akan me aka assasa dariƙar tijjaniya zan ba da hint ɗin. sati mai zuwa sai mu tashi a kansa sai mu karanta baitukan da za mu fassara ƙasa abin da aka gina ɗariƙar tijjaniya akan sa abu ne guda ɗaya wanda yana rugujewa ta rugujewa shine haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiru da muzu a karɓi sako daga gurinsa wannan tubalin shine tubalin da ɗariƙar ta tsayu a kansa cak duk abin da aka kawo a cikinta wanda mutane suka ɓata a sanadiyarsa tushensa shine an haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da shi ka cire wannan tubalin ka gani a ce haduwar da ida annabi ƙarya yi masa labarin alkur'ani ya labarin salatul fati ta fi alkur'ani sau dubu shida labarin yana da mukamin annabi guda arba'in labarin da'iratul fadliya labarin duk wanda ya gan shi ya zama ɗan aljanna duk wa'annan labaran sun ginu ne sun tsayu ne akan wannan tushen guda ɗaya cewa ya haɗu da manzon Allah kiri da musu to za mu tattauna akan wannan gabar insha Allahu mu na gaba na biyu wanda idan muka tattauna akan wannan wannan gaba muka tabbatar da ɓacin ta ta bayyana gare mu cewa wannan tubali da dashi aka ne aka aka gina ɗarika a kansa tubali ne da yake batacce to insha Allahu rabbi daga kan wannan gaba sai mu dora akan baiti na gaba wanda shine da yake cewa wala da yake cewa ولازم lazima ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق إن شاء الله تعالى ne abin nan da mu tashi a kansa so insha Allah nan da minti ɗaya mu kunna layi na amsa kira insha Allah rabbi mu saka lambar da za a kirawo ita ma a ƙasa yanzu nan insha Allah dan mun afuwa kaɗan yawwa na kashe layin ne saboda za a iya kira masu kira za su iya kira na tura lambar da za a kira wata na insha Allah. san me yasa ba dai har yanzu ban ga lambar ba. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke magana? Na'am, ina jinka. Na'am, Malam Alhaji Ibrahim, ina jinka. Barka da wannan lokaci. Alhamdulillah Malam Ibrahim. connected. Now, salamu alaikum. Alaikum salam ana jina? Na'am, ana jin ka balam. Eh, ina nufin saurare karatu wurin. Ina Allah ya sanya alkhairi, Allah ya sa an fara a sa'a. Allahumma amin, Allahumma amin. Ina kana da mana fata alkhairi. To mun gode sosai malam, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode maka. Barakallahu fiikum. Barakallahu. ga lambar nan mun saka ta yanzu insha Allah insha <clears throat> Allah yan uwa masu albarka wato wato lamarin bayan Allah nan yana da ban mamaki kwarai da gaske yadda yadda za ka zo kana nunawa mutum kana nuna wa mutum abin da zai fushe shi abin da zai kai shi zuwa ga tsira abin da zai kai shi zuwa ga shari'a amma ya dinga nuna damuwarsa ko yana jin kaikayi a cikin zuciyarsa wallahi wallahi wallahi alazim na daga cikin abin da zai nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala akwai yaddarsa dangane da bawa shine bawan ya ji zuciyarsa a buɗe take ta yadda zai iya sauraron gaskiya daga gurin kowaye mutum kuma in aka gaya masa abin da ya cancanci ya kwankwasa ko ya tuntuɓa a kansa ya ɗauka ɗin ya je ya yi tuntuɓa ɗin ya je ya yi kwankwasa ɗin duk abin da ka ji damuwa a kansa an ce da kai a ɗari ka an ce kaza ɗauki littafin da muka karanta ɗauki littafin da muka biya gurin ɗauki ka je gurin shehinka ka tambaye shi ka ce shehi ya wannan abin ya ci gashi an ce ga wannan ga wannan an ce duk wanda yake cikin ɗariƙa ko da ba mutumin kirki ba ne ba zai shiga aljanna ya za yi mutumin ya za yi mutumin ya za yi wanda bai kama ta farki in sirat al-mustaqim ya shiga aljanna ta yaya kaif ta yaya how wani irin addini ne haka ya za a cikin addini a samu wani abu da ya fi alkur'ani wannan duka abu ne da ya kamata mutane su hankalta sosai a kansa kuma ya kasance mutane suna sanin abin da ya kamata su yi Allah tabaraka ta'ala ya samu dace so insha Allah duba da yanayin lokaci yan uwa lokacin ya ja sosai kuma lamba waya tana nema ta ba mu wahala za mu tsaya a nan insha Allah sai mu bar wa sati mai zuwa kenan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma da tattaɓin harshe Allah tabaraka ta'ala ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika to wani bawa Allah kuma mai kira Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wannan layin eh, ba a jinsa so uh, insha Allah za mu tsaya nan yan uwa masu albarka sai kuma karatunmu na gaba insha Allah subhanakallahumma